أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu wannan rana ce za mu yi darasi na uku a cikin littafin babban malami wato sheikh usmanul khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi a satin da ya wuce mun tsaya mun yi wasu bayanai wanda muka ce akwai rasa'u idan an ce rasa'u shine waka ta ta'aziyya bayan wani ya rasu wanda ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi shine malam muhammadu amin wannan abu malam ana sai kaɗan ƙara rage shi kaɗan saboda zai taɓar koli nan ya rubuta baituka guda goma sha takwas ta'aziyya ga sheik malam awal albani da kuma sheik malam jafar duk allah ya musu rahama sannan malam abdulkarim shi ma ya rubuta nasa nasa ɗin baituka guda ashirin da bakwai ne amma wannan za mu karanta kuma wannan karatu da za mu yi Allahu za a sa shi a gidan rediyon nagarta kamar yadda aka fara sawa wannan karatu zai dinga zuwa ne daga nan unguwar dosa gwabarot masallacin zaidu bin sabit da izinin Allah don ranar lahadi karfe tara na dare zuwa goma na dare da izinin Allah akwai bayan allah da suke taimakawa wanda insha allahu za mu yi tsari na bayyana sunayensu akan irin gudunmuwar da suke ainihin wato bayarwa akan wannan addini sannan bayan wannan sai kuma guraren da muke karatu insha allahu za mu ainihin wato faɗa a ƙarshe nan gurin wato masallacin zaidu bin sabit da ke unguwar dosa a gwabaro duk ranar litinin muke yin karatu a yayin da muke yin karatu a din ranar alhamis a masallacin abubakar siddiq da ke ka daure nan tsallaken kaduna riba kaduna ranar lahadi muna karatu a masallacin matasa tsakanin magariba zuwa isha'i ranar talata ma haka muna yin karatu a masallacin dan fodiyo da ke tudun wada tsakanin ainihin wato magariba zuwa isha'i haka ranar laraba a tudun wada a hausawar masjidu ahalul baiti wasu sahaba muna yin karatu da ɗalibai karatu na zaure wani lokaci tun daga bayan magariba karatun yakan kai mu karfe tara zuwa tara da rabi da makamantansu wannan shi ne da haka zan karanta za mu yi sharhin wa'annan baitika goma sha takwas a cikin minti hamsin da biyar da izinin allah malam yake cewa a ramadu bi aini an bi aini ya uwaru am tazrafu wajadan wal qulubu dawa'iru wa ya asafa ma halal nasi barihan min al kurz diqan shahadatu al mahabiru fama a'zama al balwa allati zada shawquha ka qit'ati laylin fahimun wa mahadiru watallahi hadha ad-daru la rayba annahu khabirun bi qurbi al hashr kullun yugadiru a yi ƙutalu khairun nasi lil haƙƙi afsahu raja a liƙa Allahi wal haƙƙu zahiru wa hum ƙatalu awwal bi zazzaki adamu mulaƙabu bil albani liddini nasiru ala isri tadris al bukhari bi masjidi a ya habbaza ƙaulin nabiyu awakiru wa hum atlaqu naran alaihi wa ahlihi fatuba li anfas zawatil akayiru saqallahu ardan jismuhu qad hallaha wa wasu madaji ahun wa gafi sara'iru humu yutfi'una ad-dina wallahu muqidu wa kam yanqusuna al haƙa wallahu wafiru wa min qablihi qatalu imaman mufassiran yusalli salatal subhi wal qalbu tahiru wa mautukum khairul mamati annahu madad umrukum umar dini dawman tunashiru aya rabbi ja'al shahadatan aya rabbi ja'al qatla dhaini shahadatan kama shahidar kulafa wallahu qadiru ala ala ala da'i ila khair manhajin alayka bi azmin nafsi fina tu'aziru fa inna khutub al-haqq riba annaha أحر من النار اللهيب فصابروا أوائلكم لاقوا شها... لاقوا أشد عذابة ولكنهم صبروا إلى أين سائروا ومن ذا يريد المجد مجد أوائله فمسلكهم شوك والموت أواخره walakin fi دار الخلود مقامهم salamun بما صبروا wa tajun ara'iru wannan shine abinda dan uwa malam Muhammadu Amin yake faɗa a cikin waɗannan baitukan yake cewa a ramadu shin akwai ciwo ne bi ainiya akan idona guda biyu an bi ainiya uyuwaru ko ko akwai rashin lafiya ne a idanuna am tazrafu wajadan ko ko idanuna tana zubar da hawaye saboda bakin ciki fi'ilin wajada yajidu yakan ɗauki ya samu sannan yakan ɗauki wajada bi ma'anan hazana yayi bakin ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin lokacin da ya raba ganima bi ba mutanen Madina ba a ciki mai ruwa yake cewa ka annahum wajadu fi anfusihim ba wai sun samu ba a'a sun yi bakin ciki a cikin rayukansu walƙulubu da wairu kuma zuciya wato tattare da ita akwai musiba da ta ainihin wato same ta da haka kalman addawa'ir musiba ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ainihin wato a cikin suratul tauba da yake cewa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu ta wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir suna jiran ainihin wato musiba ta same ku sai ce alaihim da'iratu sau wallahu sami'un ali wannan shine sai yake cewa ya asafa ya bakin ciki ma hallalin nasi balihan abin da ya sauka ga mutane na wayuwar garin wannan ranar tunda abin ya faru daren lahadi wayuwar ranar lahadi aka yi masa ainihin wato jana'iza al'asfu shine ainihin wato bakin ciki kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan cikin Qur'ani gurare hudu zuwa biyar lokacin da annabi Musa ya tafi miƙati kafin ya dawo ya samu mutanen shi sun tashi daga bautar Allah sun koma bautar dan maraƙi. Allah ya ce walamma a Musa ila qaumihi gadbana asifa lokacin da ya dawo zuwa ga mutanen shi yana mai fushi sannan yana mai tsananin bakin ciki dan haka al'asfu shine bakin ciki ainihin wato mai tsanani sai ya ce bi isa ma khalaftumuni min ba'adi tirda da abin da kuka mai da shi a bayana a ajiltum rabbi rabbikum yanzu kun yi gaugawa akan al'amarin ubangijin ku ne wa alkal alwaha sai ya jifa da annalan ataura da ya ɗakku wa a bi ya jin ruhu ilai ya kama kan ɗan'uwansa uwansa ya dinga jan shi a ƙasa saboda tashin hankali da haka malamai suka ce ƙa'ida ɗan adam in yana so ya zauna lafiya ya ɗauki ajandar shi shine in an taɓa Allah ya fushi in shi aka taɓa ya haƙura wannan ya sa na Aisha take cewa manzon Allah tun da yake in shi kai ma abu bai zai taba ta da kai kalle ka ba amma in kana so ka ga balbalan bala'i to ka taba haƙƙin Allah ka gani wannan ya sa shi kuma annabin duk abin da ya shafe shi da ka taba shi sai Allah ya zo ya ce sai ya ji dan me aka yi haka kamar yadda ya kara faɗa cewa falamma a Musa ila ga gadbana asifa wannan ma cikin suratul taha wancan cikin ainihin wato suratul suratul sannan haka yake cewa annabi fala allaka baqi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadhal hadisi asafa sannan ya faɗa isar annabi yusuf da baban shi yaqub cewa wata walla ala yusufa ko wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa naka al-asfu shine bakin ciki min al-khuzri min al-khuzri diqan al-khuzri shine abin da yake tattaruwa a tara shi diƙan kuma shine ainihin wato bakin ciki ko kunci shahadatul mahabiru wanda idanu suka shaida shi a wannan ranar sai ce fama a azamal balwa me ya kai girman musifa allati za da shaukuwa wacce ƙayyata take ainihin wato ƙaruwa wadda wannan musiba ka ƙita a tilailin kamar wani irin yankin dare ne fahimin mai duhu asalin fahim shine gawayi to amma akan ce ma duk abin da yake fahim ya zamanto baki saboda kamanceceniyar gawayi dama shi ma baki ne abin da yake baki shi ma sai a ce masa me sai a ce masa fahim sannan wa mahaziru da kuma ainihin wato tsoro ahi malam ya ce na rantsi da Allah hazar daharu wannan zamanin wannan duniyar da muke cikinta larai ba annahu babu kokonto cewa fa khabirun bi hashiri sananne ne da cewa alkiyama fa tana kusantowa kuma kullum yugadiru kowa sai ya bar wannan duniyar ko yana so ko baya so kamar yadda Allah bayan ya gama faɗa cikin suratul kafi cewa wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح سيتي وكان الله على كل muktadira مقتدرا سيتي المال dukiya walbanun da 'ya'ya zinatul hayatul duniya kwalliya ce ta rayuwar duniya amma walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala dukiya da 'ya'ya ba za su yi maka amfani ba a duniya in ba su taimake ka gurin bin Allah ma idan ka bari suka raba ka da Allah to akwai lokacin da dukiyar za ta kare 'ya'yan za su kare Allah maɗaukakin sarki sai ce wa yau jibala ranar da za mu tafiyar da duk duwatsun duniya watalal arda barizatan za mu bar ƙasa faƙo mai santsi wa na duk mutanen duniya sai mun tashi kowa da kowa falam nugadir minhum ahada ba wanda za mu kyale shi sai ya zo gaban Allah maɗaukakin sarki wannan cewa wa manu nusayyirul jibala shine Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi Allah zai sheƙe duk wani dutse da ke duniyar nan sheƙewa fayyadaru ƙa'an safsafa Allah zai bar ƙasa ya zamanto tana da santsi an yi lebur ɗinta ta koma kamar yadda kaga masallaci tayis ɗin da ke masallacin nan la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ba ko karkata Allah ya mata lebur ɗaya to idan wa'annan gima-giman duwatsun da ke duniya Allah ya tafiyar da su ya yi musu lebur ɗaya duniya ta zama latara i iwajen wala amta ya kuma gidan da na gina ya gidan da ka gina ai su ba ma a maganar su su tuntuni ma suka riga suka ainihin wato tashi aiki shi yasa ya ce wa uridu ala rabbika saffan za a gitto da mutane sahu sahu gaban Allah Allah ya ce laqad ji'tumuna furada kun zo mana ɗai ɗaya kama khalaqnakum awwala marra kama yadda muka halicce ku da ɗaiɗai kuka zo duniya ko hasan da Husaini za a haifa wato tagwaye yan biyu dole ɗaya sai ya jira ɗaya ya riga fitowa ba yadda za a yi fito a lokacin laƙar ji ici muna furada kun zo mana ɗaya ɗaya tsuranku kamar yadda kuka ainihin wato zu duniya Allah ya ce bal za'antum allan ala lakum mau'ida akwai wanda ma suka faɗa a cikin ku suka ce idan an mutu ba za a tashi ba kuma ba za mu haɗu da su ba shi yasa wasu da suka ce a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna usu na kalkan jadida yanzu a ce in mun mutu a ta yadda mu muna sabuwar halitta Allah sai ce kul hijaratan au hadida mutum in ya isa ya zama dutse ko bakin karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ka zama duk wata halittar da kake ganin tana da girman da in an rasa ta ba za a iya samar da ita ba Allah ya ce fa sai na man yu'iduna da sannan za su ce maka waye zai dawo da mu Allah ya ce ka ce musu qulil ladzi fatarakum awwala marra Allah da ya samar da ku daga babu afa ayina bil khalqil awwal lokacin da zamu halitta farko inji Allah ba gajiyawa muke ba ballantana yanzu karo na biyu samar da halittar yayi mana wahala wa ulidu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida Allah ya ce wa wudi alkitabu za a zo da littafin aikin bayi a aji wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi wani wa nukhrij lahu yawmal kitaban yalqahu manshura wannan littafin da za a ce ikira kitabaka kafa bi nafsika al alayka karanta littafin da kanka duk abin da ka ɗiba na aiki yana nan a rubuce Allah maɗaukakin sarki zai ce ka karanta littafin wataral na za ka ga mutumin da yake mujirimi ya cicciɓi gima-giman zinabai ya tafa da su gaban Allah na kashe rayukan da ba su cancanta a kashe su ba mushfiƙi na mafi yana cike da tsoro saboda abin da ke cikin littafin wa yaquluna tunda an ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasima mutum in ya duba ya karanta ya sake karanta sai ka ji mutum yana ya wailata na mali hadal kitabu wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asa bai bar karamin abu ba ballantana babba sai da ya kiyaye Allah ya ce wa waje ma amilu hadira duk abin da mutum ya yi na laifi sai ya same shi rubuce a wannan littafin wala yuzlimu rabbuka ahada ba wanda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato zalunce shi shine yake cewa ayi qutalu khairun nasi yanzu za a dinga kashe mafifitan mutane lil haqqi saboda suna kiran mutane zuwa ga gaskiya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa sahabbai an yaƙe su ne ba dan kuma saboda sun ce Allah ne ubangidinsu to wannan shine tafarkin da duk mutumin da ya bi tafarkin sahabbai yana son tauhidi masu son su tabbatar da shirka za su tashi su yi faɗa da shi yana son a yi sunna masu son sai an yi bid'a za su tashi su yi faɗa da shi yana son a yi gaskiya masu son kar a yi gaskiya za su yi faɗa da shi yana son a yi adalci masu son a yi zalunci za su tashi su yi faɗa da shi a yi kutalu khairun nasi yanzu a dinga kashe mafiya alherin mutane lil afsahu saboda sun bayyanar da gaskiya mafiya alherin mutane a duniya me yasa suke bayyanar da gaskiya gurin al'umma saboda raja alika allahi saboda suna fatan su haɗu da Allah lami lafiya lau mun karanta muku kisa ta wannan malamin abu hazim da shida da suleiman bin malik da suka haɗu bayan ya masa tambaya me yasa muke ƙin mutuwa ya ce li'annakum ammartu duniya wa kharabtum akhiratakum saboda kun rayar da duniyar ku sai kuka rusa lahira fa antum ƙalahunan naka fa antum na kalata min al-umran ila al ya mai tambayoyi dogo a ciki akwai lokacin da sarkin yake tambaye shi akan wasu abubuwa ya ce ranka yadda ka yi haƙuri ka kulla wannan babu kan mu shiga ya ce a'a ina so ne ka faɗa min gaskiya kamar nasiha bayan ya faɗi maganganu masu ɗimi wani daga cikin irin 'yan fadan ne sai wani ya kalle shi ya ce masa bi isa maƙulta tir da abin da ka faɗa sai abu hazin ya goyi ya kalle shi ya ce ai abin da ya hallaka fir'auna kowa ya sani dama shine hamana ya ce mu ba za mu ji tsoron kowa ba mun riga mun ɗauki alkawari da allah a matsayin mu na malamai cewa id da allahu saƙan ladina utul kitaba na nasu nasi wa la a lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da wanda ya sanar da su ilimin littafi cewa lallai za su wa mutane bayani ba za su ainihin wato ɓoye musu ba wal haqqu zahiru kuma gaskiyan nan a bayyana take kuma ita ce za ta samu nasara ko an ƙi ko an so shi yasa manzon Allah yake cewa la tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi al mansura la tadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a wata jama'a ba za ta gushe ba daga cikin al'ummata wanda ya ƙi taimakon su ko ya tabar da su ba zai cutar da su ba har tashin alkiyama kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai gushe ba yana ainihin wato taimakon su sai ya ce wa hum su maƙiya Allah ƙatalu awal bi zakzaki adam sun kashe a zaria shine sheikh malam awal albani shine mulakabu wanda ake masa laƙabi bil albani da albani wanda duk ƙasar nan shi aka fara sani da albani ko kuwa ina fata an fahimta kuma ya yi ƙoƙari gurin yada wato abin da ya shafi manhaji ko fahimta ta salafiya kowa ya san wannan akwai masailu na salafiya da yawa a bakin malam awal albani aka fara ji an fahimta a wannan kowa ya san wannan ba ja kan wannan ta yadda har sai da aka kai matakin da in ka ce albani wani bai ma san babban albanin na duniya ba albanin zari ya sani ko kuwa don haka dole sai ka ƙara bayani in ka ce shek albani to sai ka ce abu abdurrahman na Zariya in ba haka wani sai ya ɗauka cewa wancan kakewa wannan kake nufi wani lokaci in ka ce albani ya ce a cikin sufatu salatin na biyu wani sai ya ɗauka albanin Zariya ke magana domin shi bai san wani albani ba in ba na Zariya ba to yanzu muna da albanin ga sanan da yawa suna nan sai yake cewa mulaqabu bil albani liddini nasiru wanda shi kuma wancan sheikh muhammad Nasiru nasiruddin albani to shi wannan ana masa lakabi da albanin sannan shi ma nasiru ne mai taimakon addinin ne shi ma dan ya taimaka ma addinin kafin ya koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a yaushe ala isri tadris al-bukhari bi masjidi ya gama karatun bukhari a masallacin shi bayan ya taso karfe goma sai ya ce a ya habbaza madalla a ce ƙaulun nabi ka karantar da magana annabi awakhiru ya zamanto shine karshen abin da zaka gama akan shi ka koma zuwa ga Allah ya fito daga gurin aikin alheri insha Allah kuma ya wuce gidan alheri <clears throat> bisharori sun tabbata da alamomi irin na waliyan Allah ba waliye marasa rijista ba cewa a lokacin da malam awal albani kafin wa'annan abubuwan su faru ya ta ishara na alama kamar zai koma zuwa ga Allah ɗaya daga ciki shine ya tara ɗaliban ya faɗa musu ya ce ni na riga na yi abin da zan iya yi na karantarwa saboda haka zan raba muku aikin ni zan koma in huta ne ashe Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara insha Allah zai wuce gidan hutun ne a ranar da zai koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a ranar ya sa wasu darussa guda biyu akwai darasin wannan littafin tariqus salihina ila rabbil alamina na babban malami wahid abdulsalam bali darasi ɗaya katal a wannan littafin sannan a ranar ya sa darasin wannan littafin alfurkan bai ne auliya irrahmanu auliya ishiyaɗi don ya bambance maka waliyan allah in za su mutu to ga irin mutuwar da suke sannan waliyan allah in sun bar wannan duniyar wajen wa za su koma wajen allah to ga tariƙus salihina ila rabbil alamina da haka duk wanda yake so ya yi mutuwa mai kyau to dole ya dawo ya cicciɓi sunnar annabi in ba a cikin sunnar annabi ba to ba a samun ainihin wato makoma mai kyau allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya dawo daga karatun bukhari wannan abin ya ainihin wato faru wanda mun san matsayin littafin imamul bukhari a duniyar sunna wanda sunan littafin kamar yadda muka yi bayani anan cewa aljami'u A sahihul musnad min hadisi rasulullahi wa sunanihi wa ayyami wannan shine asalin cikakken sunan littafin imam bukhari wanda littafi ne wanda yake jami ya tattaro abubuwa wanda suka shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah kuma ya ce nadarallahu imra'an Allah ka ka fuskan mutumin da same a maƙalaci ya ji magana ta sannan ya ɗauke ta ya isar da ita ahalul hadisi humu ahalul nabi wa in lam yashabu anfasahu sahibu an fahimta ai wa hal yuqidun narul masabi halidduha idza ma ata radu diyabi diyaihi salamun ala ahalil hadisi fa innahum masabihu ilmin ballujumu sama'ihi amincin Allah ya tabbata akan malaman hadisi to yayi karatu karatun da yafi kowane karatu kima wanda yake maka bayani ka fahimci littafin Allah shine karatun sahihul bukhari ya taso daga gida daga masallaci zai tafi gida masu ta'addanci suka yi ta'addanci shine malam yake cewa hum atlaqu naran alaihi sai suka saki wuta akan shi shine bindiga wa ahlihi da kuma iyalansa shi yasa yanzu shahada ta ƙara farashi yawa sunna yanzu ta ƙara farashi da in za a kashe malami shi kaɗai ake kashe yanzu har da iyalansa ake haɗewa a kashe sai ya ce fatuba li anfasis zawati to aljanna ko farin ciki ya tabbata ga wa'annan zatin wa'annan rayuka al'akayir wa'annan suke zababbu saƙallahu ardan Allah ya shayar da ƙasar jismuhum jikinsu Allah ya shayar da ƙasar jikinsu rahama ƙada hallaha wadda ta riga ta ainihin su ka kabari wa wasu madaji ahum Allah ka wato yalwata ka shimfiɗa wato makwancinsu Allah ka shimfiɗa makwancin shek albani Allah ka ji kan iyalansa wa gafir sara'ir sannan Allah ka gafarta abin da ke ɓoye wanda bai fito fili ba ba wanda ya san shi humu su makiya Allah yutfi'una ad-dina suna kokarin sai sun bishe hasken addini wallahu idu kuma Allah yana kunna hasken addinin suna ƙoƙarin sai sun bice hasken addinin kuma Allah yana ƙarawa hasken addini daga lokacin da abin ya faru kun ga dai ba dogon lokaci aka ɗauka ba ko to ku je ku gani a zare duk wani majalisi da malam awal yake karatu yanzu mutanen ninkin ya kai ninki uku ninkin yaninku ga malam umar shehu zariya nan karatun da muka yi shekaran jiya a garin kudan dan a faɗa maka cewa yanzu suna ta zauna daren zaman da ba wani da ya isa ya murƙushe ta saboda dama ta Allah ce kuma Allah yana nan yana kiwon kayansa wannan abin da ake ba abin da zai ƙara mata sai ɗaukaka saboda haka da yawa wanda ba sa jin karatuttukan shek albani a da inda sun fara nema wanda masu kase su suke faɗa mana wannan bayani yanzu cewa irin yadda ake siyan kasanin shi yanzu abin akwai ban mamaki siya ake yi ba na wasa ba mutanen da ba su damu da shi ba ba su ma san shi ba sai jinsa kawai suke amma yanzu suna ta ƙoƙarin siyan ainihin wato karatuttukan shi to haka yake da haka addinin musulunci ba zai tsayu ba dama sai wato wasu sun tafi sannan addinin na Allah yake tsayuwa kuma makiya Allah da za su shirya cewa a kashewa ne su abin da suka kasa ganewa fa da mutuwar wani tana tsaye da addinin da ran da annabi ya ya kamata a ce addinin ya tsaya amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam addinin bai je ba wasu gurare sai lokacin da ya bar duniya sannan addinin ya tafi wani guri saboda kar karka taba tsammanin wai kashe wani zai warware maka matsalar ka wallahi ba za ta warware ba wannan kenan shi yasa ma yanzu in kuka ga za ku ga ana sanarwa gagarumin wa'azi a Legas da compress da waye kuma wannan wa'azin ma kowa da kowa gayyata ake har mai malfama ana gayyata shi eh shi ma ya ji sakon Allah ko kuwa wa ina hadin minal mushriki na ka fa ajirhu hatta a kalaman layi saboda haka shi ma yazo ya ji sakon Allah kowa ana gayyata sai yazo ya ji sakon Allah wannan shine wa kam yanqusunal haqqa so da yawa makiya Allah sukan yi ƙoƙari wajen tauya gaskiya wallahu wafiru shi kuma Allah yana cika gaskiyar hadisai sun tabbata lokacin da khabbab bin al-arab muna sanar da wannan matsalolin da suka ainihin wato faru ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rasulullahi ba za ka neman mana taimakon Allah ba ba ka kallon halin da muke ciki da irin bala'i da wahala da muke sha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gidi da wani mayafi nasa a jikin ɗakin kaba sai ya tashi ya ce wanda suke gabanku mutum ya kasance akan ɗauko shi a zo a ajiye shi a ɗauki zarto a sa a kansa a dinga gigarawa jini yana tsattuwa ba za a cire zartan ba sai an ga rabi ya faɗi na rabi ya faɗi na. ko a zo da mutum a sa kum na bakin karfi a dinga taji naman jikinsa sai ya rage saura kashi amma manzon Allah ya ce wannan baya sa ka ga mutum yana tunanin ya kamata ya bar addini ya ce wallahi sai Allah ya cika wannan addinin na musulunci kuma wannan alkawarin da Allah ya cewa sai ya cika addini na musulunci za a tashi a yi ta faɗa da shi a lokacin da ake faɗa da shi a lokacin ne wasu kuma ke fahimta shi yasa Allah sai ya ce awalam yaral ladina kafaru wai shin kafirai ba sa gani anna atil arda nan qusuha yadda muke zuwa ma ƙasa muke rage ta kaga ƙasa yanzu in ka kalli ingila ai da ƙasa ce tawa ta kafirai mi'a fil mi'a amma yanzu yadda musulunci yake yunƙuro an ce saura kaɗan yanzu a fara 50-50 yanzu a ingila tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba saboda yadda addinin allah subhanahu wa ta'ala yake ana yaƙarsa amma yunƙurawa yake ana yaƙarsa yunƙurawa yake kuma sannan malamai sun ce addini yana da wata irin mu'ujiza a lokacin da ka bar shi aka yi shiru bai cika motsa ba amma lokacin da ka tashi ka ce sai ka murƙushe shi ta lokacin kuma allah yake sa masa wata irin mu'ujiza ta ban mamaki saboda haka masu faɗa da addini su ci gaba da dai Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasaratin summa yughlabuna za su kashe kuɗin sannan kuɗin da suka kashe zai zama masu bakin ciki sannan sai an yi nasara a kansu Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina kafaru ila jahannama yusharu wannan kenan da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama sai ya ce wa min qablihi kafin shek malam awal albanin zaria katalu imaman mufassiran su makiya Allah sun kashe jagora mai fassara littafin Allah waye wannan jagoran shine shek Jafar Mahmud Adam a yaushe yusalli salatar subuhi yana sallar asuba wal qalbu tahiru alhali zuciyarsa na da tsarki haka muke masa fata gaban Allah insha Allah wannan yana daga cikin littattafan da dr sani ya rubuta wanda ya sa masa ayyami ma'adda'iyatil jalil wa mufassirut tanzil a sheikh jafar mahmud adam a cikin rasa'u ɗin da ya ma sheikh malam jafar mahmud adam yake cewa qataluka fi yawmin fadilin shamsuhu واقتاره azizul akbaru الأكبر قتلوك في بيت الإله مصليا تتلو من الذكر الحكيم تحبر tatalul ma'arija kai ta ƙulu lanasbiru sabaran jamilan lan ya futal abjaru haƙƙan talauta min al-ma'arij muhiyan bi urudi dhikrika wal munawi abtaru qataluka wal mihrabu dammaka sajidan ya habbadhan mautun tunalu wa tushkaru qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihata qissatun tatakarraru innal katalu a ba hafsin lahum dawrun likullu jarimatin la tukfaru qataluka fa'uka sha'awan aliyan antal haƙo bihi wa antal ajdaru yace qataluka sun kashe ka fi yawmin fadilin shamsuhu a wata rana wacce Allah ya fifita ranar ita ce ranar juma'a yace wannan ishara yake zuwa ga falalar ranar juma'a wannan tana daga cikin ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ta fi kowace rana a cikin ranakun da muke da su a duniya amma a wannan ranar ne aka kashe ainihin wato malam jafar waktarahu al-maula al-aziz al-akbar yace qatalu ka sun kashe ka fi baitul ilahi a ɗakin Allah musalliyan kana mai sallah tatalo min dhikr hakimi kana karanta littafin Allah to habbiru kana rera shi da muryarka a wannan lokacin tatalul ma'arija kana karanta suratul ma'arij kai ta na nasbiru dan ka ce mana mi haƙuri don malamai sun ce surar da malam jafar ya karanta a ranar ya zamanto shine ƙarshen abin da ya karanta na ƙur'ani yana da alaƙa da kuma abin da zai faru da shi a lokacin ya ɗauko sa'ala sa'ilun bi azabin mai tambaya yana tambaya dangane da azaba mai aukuwa sai Allah ya ce lil ne laisa lahum dafi ga kafiri idan Allah ya tunkudo azabar ba wanda ya isa ya ture ta sai ya ce minallahi Allah zul ma'arish daga Allah wannan azabar take ma abucin matattakala sai ce ta arudu ilaihi mala'ikatu war ruhu mala'iku suna hawa su koma gurin Allah fi min kana ƙidaru 50 alf sana kenan a wannan ranar ta'arijul mala'ikatu war ruhu war ruhu malin Jafar duk za su hau za su koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau akan abin da zai same ka innahum su makiya ya rauna huba ida suna ganin ka tare masa gaba ka ƙi mutuwa ka ƙi barin duniyar Allah ya ce wani rahu kariba mu kuma muna ganin abin ya yi kusa za ma ka bar duniyar yanzu nan shi shine qatalu tatalul ma'ariji kai ta ƙulu na nasbiru sabaran jamilan lanya futal abjaru haƙƙan talauta min al-ma'arij muhiyan bi urud dhikrika wal ya abtaru yace ka. sun kashe ka wal mihrabu dan maka sajidan alhali harabar masallaci ya tattaro ka kana mewa Allah sujjada sai ce ya habbaz mautun tunali wa tushkaru ma dalla da irin wannan mutuwar da ake samunta wanda kun san mutane da yawa manya-manya ne gimagimai ne wasu manya-manyan malamai ne wasu na da kuɗi akwai wanda sai da ya yi tamanni cewa da kuɗi yana iya sawa a iya mallakar irin wannan mutuwar da ya bayar da kuɗin shi a mallaka amma wannan wani zaɓi ne daga gurin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙatalo a maidal mu'mini na musalliyar an kashe shugaban muminin sai da na umar yana sallah wanda a mu nan mun faɗa abin da ya faru tsakanin abulu atal majusi Allah ya tsine mai albarka da sai na umar waqatas sabihata lokacin sallar asuba aka ji aka kashe na umar lokacin sallar asuba aka shigo masallaci aka kashe malam jafar qissatun ta takararru tarihi ne ke maimaita kanshi tarihi ne ke maimaita kanshi to yayi maganganu masu yawa da yabo akan ainihin wato malam jafar ɗin mutum yana so zai iya zuwa ya samu wannan littafin wannan min kawo shi ne wa min ƙablihi qatalu imaman mufassirin kafin shek albani an kashe sun kashe su makiya allah sun kashe jagora wanda yake fassara littafin allah yi salli salatar subuhi yana sallar asba wal tahiru alhalin zuciya tana mai tsarki sai ya ce wa mautukum mutuwarku mutuwar shek albani da shek jafar mahmud adam khairul mamaci wallahi ita ce mafi alherin mutuwa li'annahu domin lallai yadda al'amarin yake fa mada umrukum rayuwarku ta riga ta shuɗe liddini dauman tuna shiru banda yaɗa addinin Allah ba abin da kuke wa mun faɗa muku cewa wani malami yana cewa asharaful a'mali qatibatan anta muta khadiman li din mafi kololuwar daraja shine ka mutu kana hidima ga wannan addini na Allah subhanahu wata'ala yanzu malamin muktar da muke zuwa nan da shi ba a gan shi ba daidai lokacin da za mu fito mu zo nan karatu a wani mutum a cikin gidansu shi kuma a daidai lokacin ya yanke jiki ya faɗi ya mutu jiya na taso daga gurin karatu da daddare a unguwanmu kafin in karasa wani guri haka sai na ɗanga wani taro sai na tsaya nake tambaya me yake faru sai aka ce min wata baiwar allah ce ba ta da lafiya lafiyar talau ta ma zo za ta yi sallar isha'i ne ta yi alaula kawai sai ta yanke jiki ta faɗi an ɗauke ta kafin a tafi asibiti ta koma zuwa ga Allah tana da yarinya ma babba da aka dawo da ita ta mutu ita kuma yarinyar kallon uwar ta rasu ita ma ta yanke jiki ta faɗi an ɗauke ta kafin a kai asibiti ita ma ta koma zuwa ga Allah da aka da rasuwan wannan da rasuwan wannan duka distance ɗin bai wuce minti goma ba duk sun koma zuwa ga Allah a ranar da malam awal albani ya rasu ɗazu muke magana da wani dan uwa alhaji abba daga kano ya ce mun bayan an gama jana'ida za su koma kano ya ga mutane wasu sun yi hatsari a mota a nan take mutum hudu duka suka mutu ya ce gashi wa'annan ba fa wa'azi suka yi ba ba ba su ce ufan ba amma da lokaci sun yi wa da duk abin da zaka faɗa in dai na gaskiya ne ka faɗa ba abin da zai same ka wallahi shine shine yake cewa mautukumu mutuwa ku ita ce mafi alherin mutuwa domin madat umurkum rayuwarku ta wuce liddini dauman tunashiru banda ya da addinin musulunci ba abin da kuke shi yasa Allah madaukakin sarki da yace ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim kada wanda ya kuskure ya mutu faci akan tafarkin musulunci aka tambayi wato al-imam ibnu kasir aka ce masa yaya za a yi mutum ya mutu akan musulunci bayan mutuwa al'amari ne na gaibu ba wanda ya san yaushe za ta zo masa ka mautun wa huwa gaibun lahu haibu badari ilal a'la faqad wada hashebu a gidanka akwai mutuwa kuma wani abu ne wanda yake boyayye kuma yana da kwarjini sai ya ce faqad ajara Allah alatahul karima Allah ya gudanar da wata al'adarsa mai girma shine duk mutumin da ya taso akan abu ya rayu akan abu ya mutu akan abu to za a tayar da shi akan abu da haka wanda ya taso akan musulunci ya tsufa akan musulunci ya mutu akan musulunci to ba abin da zai hana ba a tayar da shi yana musulmi ba ranar kyakkyama a gaban Allah to wannan shine da haka sai yake cewa ala a ya rabbi ya ubangiji iz al qatla hazaini shahadatin Allah ka sa kisan wa'annan mutanen guda biyu da aka yi zaman musu shahada kama shahidal khulafa kama yadda khalifofi shiriyu suka yi shahada wallahu qadirin kuma Allah yana da iko akan wannan da haka hatta raɗaɗin mutuwa in baka so ka ji to kai kokari ka mutu akan tafarkin Allah annabi cewa ya ash-shahidu la yajidu alamal qatl mutumin da zai mutu akan tafarkin Allah ba zai ji raɗaɗin mutuwa ba illa kama yajidu ahadukum alamal qarsati sai kamar da ɗayan ku yake jin zafin muntsili iri a kar abin da zaka ji kenan in ka zo zaka mutu sannan ya faɗa ya ce lishahidu inda lahi sittu khisali wanda zai mutu akan tafarkin Allah yana da ɗabi'u guda shida na farko ya ce yi gufar lahu fi da fi'atin da zaran jini ya fita daga cikin ka Allah ya gafarta maka na biyu wa yara maka'adahu min aljannati za a nuna masa inda zai zauna a aljanna ai yasa Allah ya ce innal ladina qalu rabbunallahu Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu lokacin mala'iku za su sauka ka gansu da fararen fuska suna lallashin ka suna baka hakuri cewa Allah ta hazanu Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu a awliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un saboda nuzulan min ghafurur rahim wannan wani kaɓaki ne da aka shirya muku daga wajen Allah mai gafara mai jin kai mai rahama sannan ya ce na uku wai jaro min azabil kabari za a tseratar da shi daga azabar kabari wanda ko a nan duniya ko aka ce wani guri ana wucewa duk wanda ya zo sai an mata tambaya kai ka zo an ce ka wuce in mutum ya zo gabansa yana bugawa saboda bai sanya za a kare ba amma kai in an zo an ce ka wuce akwai kasan baka da matsala kuwa kabari ɗaya ne daga cikin abubuwa na tashin hankali amma shi ya riga ya samu aminci daga wannan sannan wa ya amanu min alfaza'il akbari busar da za a yi wacce Allah ya ce wa nufika fi suri fa fazi a man fi samawati man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakiri in aka yi wannan busar duk wanda ke sama da ƙasa sai hankalinsa ya tashi ya firgita amma kai in an yi wannan busar firgicin da za a kai baka ciki da illa man sha Allahu dinnan istisna'in na daga ciki akwai wanda ya mutu akan tafarkin Allah wadda aka kowa ya firgice sama na ƙasa kai hankalinka a kwanci domin ka riga ka gama ganin firgici a sannan wayu da wa ala ra'asihi tajul wuqar al yaqutatu khairun min ad-dunya wa ma a ɗauko wani kambu wani kiram wani na sarauta a sa masa wanda haskensa da kadin faro alkiyama an san babban mutum ne ya fi duniya da abin da ke cikinta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai zawwaju sintaini wa saba'ina zawdatan min al-hurul za a aunar wa mutum yan mata guda saba'in da biyu daga cikin hurul yanzu duk wanda yake da gida a nan gurin ya yi gini ka tambaye shi wahalar da ya sha kafin ya gini sai da ya sai fili wani sai ya ɗauki dogon lokaci yana filan saboda zai yi gini duk wanda yake da mata a nan gurin ba koma gida ba kawai ya ga matar ta duro daga sama bai komai ba sai ya je taɗi ya kawo kuɗin gaisuwa ya kawo sadaki ya kawo akwati ya nemo gida amma duk da haka wata ran taɓa ta mare a rabu baran-baran a samu matsala ka za a yi to sai matar aljanna wacce annabi ya ce lanasifuha khairun minad duniya wa mafiha kwalin da ke kanta ya fi duniya da abin da ke cikinta yanzu da mata aljanna za ta dan tsallako nan gurin ta kalli mal umar shehu zare ta ce mal umar wala sai mutu a gurin nan saboda bala'in kinta Allah ne fa ya kalle ta fa yace tana da kyau fa yace wa hurul i me ma'anan hur malamai suka ce matar da idan ta yi baki baki fitik baki sidik baki wulik sannan kuma sai ga ratsin fari fari fat fari kal fari tas sai fari tas ya zo ya ratsa cikin baki sai Allah ya ce in baka gane ba sai ce ka amsalin lu'lu'il makanu yadda ka san wani diamond ne yake rufe aka bude shi za ka ga yana ɗaukar ido to haka fa matan suke sannan Allah ya ce lam yadda min su hunna in sun qablahum mutum ko aljani ba wanda ya taba taba su kai wata mata ma ba sai wani ya saka ba kake aure anan eh kuma kai sai ce ko a tasi a mota ko a kasuwa ba ta shafi wani ya shafi ta ba ai baka da wannan tambazin to wannan matar ba ta duniya fa ba ta samu fa haka kawai ba fa to wai sai matar aljanna ce wacce dan kwalin da ke kanta annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke ciki ita ce mutum yake jira haka kawai dai ya samu a ina wa fi zalika falyata na fasul mutanabizu wanda haka masu addini yanzu su tashi su yi addinin su da gaske inda aljanna suke nema annabi ya ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila yace ala inna silatallahi galiya hajar Allah tana da tsadan da ba a samun ta haka kawai to sannan bayan fa ita matar kawai dan kwalinta ya fi duniya da abin da ke cikinta ya kuma kan matan ya ita matan to irin waɗannan 'yan matan fa za a auren maka sinteni wa saba'ina zaudatun minal hurin saba'in da biyu za a baka saba'in da biyu za a ɗauka a baka allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa a taraba tsarakun juna ne sannan kuma nonukansa a tsetse ba oversize ba ne baya karewa kai yanzu ka yarinya ai kiyaye yanzu tana budurwa ne ba za ta yi da a ga ta ba amma in ba sa abala ta haihuwa daya wallahi watakila a mota za a haɗu da ita tana zaro maman ta wuya riga sai ka ce gugar roba wallahi to saboda haka ala inna sil'atul lahil galiya aljannar Allah tana da tsada to wannan matar kenan dan kwalin da ke kanta to ballantana kuma gidan da aljannar take shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa annabi yake cewa Allah ya ce inna Allah khalaqa jannata adin Allah shi ya halicci aljannar sama wa banaha biyadihi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala sai ce labinatan min fidda wa labinatan min zahabi bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa sannan waje alamilataha almiski idan aka ɗauko bulo da bulo na zinare ko azurfa abinda ake sawa ya riƙe bulan ne almiski turba gidan aljanna zafaran ne sannan ya ce wa hasba a allu'ulu'u diamond ɗin da ke ciki wato tsakuwar aljanna diamond ne nan ko duk kuɗin mutum wallahi sai dai ya zuba banza a gidan shi Randa ya kuskure ya faɗi a kai wallahi kan shefashi amma ba aljanna ba Allah ya ce ma aljanna ta kallami i magana da ta buɗe baki za ta yi magana ta ce kada a aflahal mu'minuna mala'iku suka leƙa suka leƙo suka ce kai duba laki manzilil muluki lallai masu mulki fa ai can ne Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira can ne za a yi mulki babba a harɗe kafa insha Allah za mu haɗu da ku a can da izinin Allah eh in Allah ya da ka san haka ne sai ka kaman ga tanan ka abuka shi yasa wancin malami yake cewa atamta alal isyana fillahu tahiman asiman wa tarjid afwa la tubu wahiman ata'amulu bur'an summa taba marahiman afi fawara al maut darani fihima adu muhanun aw habibun muhannau wa iddat lidhaka an-naru huwa mutahhatun ila al-qari ma tulqa alayhi mulihatun wa iddat lihada jannatun wa masahatun agarraka isra'un wajaun wasihatun silalu gana'un nafsi an hunna ya sha'u ya ce ka tsayu akan saba ma Allah kana mai rudewa sannan kana mai zunubi watar afuwa kuma kana fatan ka samu afuwar Allah la tauba ba tare da ka tuba yace wahiman wannan dimuwa ne kawai yace a ta'amulu bur'an yanzu kana fatan ka waraka baka da lafiya sun mata aba marahima sannan ka kishin magani ka je asibiti baka da lafiya an baka gado likita ya ce ga magani ka ce wallahi ba za ka sha ba ya za a yi kana da zunubai ka ƙi komawa zuwa ga Allah kuma ka ƙi tashi ka aiki mai kyau kuma kana so an je lahira ka tsira kai sai ya ce to a ka faɗa ku fawara bayan mutuwa fa akwai dara ne gidaje guda biyu wa'annan gidajen guda biyu akwai aduwun muhanu duk maƙiyin Allah in ya bar duniya ya tafi lahira wallahi sai ya wulakanta sannan akwai habibun muhanna'u masoyi abin faranta mare tun masoyin Allah ran da ya bar duniyar nan bashi da matsala da ita wannan shine da haka mafi hankali daga cikin mutane shine wanda zai yi kokari ya bar duniyar nan da imani Allah ya samu bata da imani wannan shine sai yake cewa wato ala ku saurara ya ayyu hadda'i ya kai mai kira ila khairi manhajin zuwa ga mafi alherin hanya ba hanya da ta kai hanyar manzon Allah a duniya to alaika ina maka umarni bi azmin nafsi da azama ta rai fi ma aziru cikin abin da kake karfafa sa ka tashi ka yi shi da gaske fa inna khutubal haqqi lallai fa manya manyan al'amara na musibu akan gaskiya larai ba annaha babu kuto fa ita a harrun minan narin lahibi ita ce mafi zafi akan wuta mai ruruwa sabiru don haka ku yi haƙuri me yake so ya nuna maka cewa duk lokacin da ka yi riko da gaskiya to za ka fuskanci matsala za ka ji ba da ta ma ai gidan ba ɗaya ba ne kuma akwai lokacin da wahala ma wallahi akan saba da ita ta zama jiki ko kuwa ba ka ganin wani lokaci ɓarawo sai in yi sata a kama shi a je a kulle shi ya ci duka ya ci duka sai ka ɗauka in ya fito ya bari kuma in ya fito sai sake koma saboda shi ya riga ya saba da wahala an fahimta a to wannan yana daga ciki sai ce awailukum wa'ancan jama'an na farko laƙau sun haɗu da ashadda azabatan mafi tsananin azaba su ne sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun san irin wahalhalun da suka ainihin wato sha da matsaloli da suka ainihin wato faru a garin maka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan duka mun yi wannan sharhi ne a gurguje a wa'ilukum wa'ancan jama'a na farko laƙau ashadda azabatan sun haɗu da mafi tsananin azaba wanda bilal mun san yadda garin makka take da zafi wani dan uwa da muke tare da shi lokacin muna maka yake cewa wallahi idan yana tafiya saboda irin ranar da ake ɗauka yake ranar an tattaro ta gabaki ɗaya duk inda shi ake haskawa da ita to amma a irin wannan ranar a lokacin da ake tsananin zafin da da za ka zaftaro nama ɗanyi ka ɗora a kan dutse ko yashi zafin zai iya kyafe naman ka ci a wannan ranar za a ɗauko bilal bayan an dake shi an ɗaure shi an masa abin da aka yi sannan a ba yara su dinga yawo da shi suna gudu suna jan shi yadda kasan ana yi da ɗanbiri haka aka yi da haka a tashi a yi da gaske ai da ji sahabbai Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu to ba fa aikin banna suka yi ba dan wanda bai aikin gaske ba Allah ba zai da shi ba wallahi wannan shi sai ya ce walakin nahum sabaru sai dai su sun yi haƙuri ila aina sa'iru yanzu suna ina ne ba abin da ya faru ba na duniya ya riga ya faru sai kuma tsayawa gaban Allah a hukunci da sakamako sai ya ce wa man zayiru majda majda awaili duk mutumin da yake nufin wato ɗaukaka ɗaukaka ta irin wa'ancan mutanen farkon to fa maslaku mashigar su bai fa shaukun akwai kaya ba haka kawai hanyar take ba shi yasa ranar nan muka ce annabi ya ce almutamassiku bi sunnati inda ikhtilafil ummati kal qabid alal jamra wanda zai dauki karantarwa annabi ya rike a lokacin da al'umma ta yi sabani daidai yake da wanda zai ɗauki garwashin wuta ya sa a hannun shi yanzu ka ɗauki garwashin wuta ka rike ka sa hannunsa ka san ko zaka dandane bala'i to haka ake da ahli sunna a ko ina ainihin wato a duniya sai ya ce wal mautu awakiru amma mutuwa shine karshe an fahimta yayi mutuwan nan ko mutum yana so ko bai so za ta zo almautu la walidan waladan hada sabilu ila an tara ahadan mata النبي ولم يخلل لأمته لو خلد الله خلقا قبله خلدا للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهم لم sannan yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha laqai hayyan wa baqiya da dawwamar da mutum a duniya girmama shi ne da manzan Allah ya fi cancanta a masa wannan ainihin wato matsayin to ya riga ya koma zuwa ga Allah sai yake cewa walakin na fi daril khuludi sai dai a cikin ainihin wato gidan dawwama maqamahum nan ne wajen zaman su yake salamun amincin Allah ya tabbata akan sahabban annabi amincin Allah ya ƙara tabbata akan sahabban annabi bima sabaru saboda abin da suka yi haƙuri da shi akan tafarkin Allah da yada wannan addinin har addinin ya iso zuwa gare mu watajun da kuma kambu na kira na sarauta a ra'iru wanda yake ainihin wato na shurafa'u maɗaukaka ainihin wato manya-manyan mutane wannan shine shari a takaice abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu insha Allah sati mai zuwa in mun dawo daga Lagos eh, za mu zo mu ci gaba da fafata da izinin Allah eh, ne muna karatu ranar a yau litinin kenan tsakanin magariba zuwa isha'i a masallacin zaidu bin sabit da ke gwabaro unguwar dusa sannan muna karatu ranar alhamis a masallacin abubakar siddiq da ke unguwar kadaure a tsallakin riba kaduna ranar lahadi muna karatu tsakanin magariba zuwa isha a masallacin matasa da ke tudun wada unguwar sunusi ranar talata muna karatu a masallacin dan fodiyo mm, a tsakanin magariba zuwa isha'i ranar laraba muna karatu a tudun wada hausawa road masjidu ahalil baiti was sahaba tsakanin magariba wannan karatu ne na ɗalibai na zaure tun daga bayan magariba har zuwa wani lokaci karfe tara zuwa goma muke ainihin wato karatu wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya samu dace muna roƙon Allah in Allah ya ƙaddara za mu mutu Allah maɗaukakin sarki ya samu mutuwa mai kyau wannan shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan na masallaci eh? saura guda goma kuma mutuwa ne